na'am eh na ashirin ishirin bashi da na gan shi mai matsala eh ai ba kafakai sun shiga bakari a wasa kuma a siya ko kun bi khilafihim malaman sun muku wasiya ko saba wa mutanen can malaman ba sun muku wasiya ko saba wa jahamu ba abu fa ya faɗa muku shafi'i ya faɗa muku balle maliku balle ibnu taymiya wayannan mutane ko saba khilafihim li wifaqihi fi salifil azamani li wifaqi saboda wa da annabi su malaman ku sun muku wasiya saboda ku dace da annabi lewa fata don wa da annabi a saba wa yan bidi'a sai a yi daidai da annabi والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه درنا إلى الإذعان والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأذقان والله ما يرضيه منا غير تجديد لتوحيد بلا تقيان ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد صلبا ولقد نهانا أن نصير قبره إلى انهدار الشرك بالرحمة ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وطنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى حتى ابتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وثيان ولقد بدا عند الوفاة مصرحا باللعن في أذانه وأنا الأولى جعلوا القبور مساجدا هم اليهود وعابد الصلبة والله لو لا ذاك أبرز قبره لكنهم عجبوه بالحيتان قصدوا إلى تصميم هجرته ليم سمح السجود له على الأذقان أفدوم سكت الرسول وقصده في دليل الرحمن من نعم، نعم. هو تو أبونا جزاء والله كما أشني كون فان الله إذ إيه، تو والله لو يرى الرسول دعاءنا inda manzon Allah yana yarda da roƙonmu go da roƙonmu muke ya Muhammadu ka kula da mu ya Muhammadu ka zo ka cece mu mu mun tsaya a wajen ka kai mana ba, mu fa kai muka kama ranar ba, inda annabi ya yarda da wannan ainihin du'a a ra'iyahu ba darna ilal idi'ani da mun yi maza maza zuwa gaba da kai da mun ba da kai mun ci gaba da roƙonsa wallahi law yarada rasulu sujudana kunna nakru lahu ala al-azqani wallahi law yarada rasulu sujudana inda annabi yana yarda da durƙasawar mu mu yi sujada gare shi mu durƙasa masa habaye kunna nakru lahu ala al-azqani da da haka zamu dinga fadawa gaggar ɗaya za ka faɗi da shi ka faɗi kawai ta haɓan ka za ka faɗi a gaban manzon Allah sama bai yadda ba in da ya yarda haɓa mu zo kusa ai ba abun ya wuce ka wallahi ma yurdihi minna ghayra Wallahi ma بلا طغيان والله ما يرضيه منا ba بيد با زي يد شيء دغ ba. غير تجريدي إن با كأت الله بالتوحيد بلا طغيان بعد الله كيوا ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه annabi ya hana wa waɗannan jama'an daga tsallakar da shi iyaka fi'ilan nasara aikin nasara abidi subbani masu bautan kere ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا إذا الشرك بالرحمن يا هنا منا تبت النبي والله يا هنا منا أن نصير قبره عيدا وما يدى قبرا سعيدي مدينك فهش كرا شنا أبونا زي دينك دعوة wanda ya hana a ziyarci kabarinsa zai ci a dinga masa mauludi duk shekara shekara ya hana mana hizarar shirki tsoron shirka bin rahamani wada'a bi Allah yaj'al al-qadar alladhi qad dammahu wasanan min al-awsan annabi ya yi roƙo bi Allah yaj'al al-qadar kada a sanya kabari alladhi qad dammahu wanda ya tattaro jikin sa ciki sallallahu alaihi wasallam wasana ya zama gunki min al-awsani wanda za a dinga shafawa ana samu a dinga a dinga fa ajaba rabbul alamin du'aahu mahallicin talukai ya karbi du'ayin annabi wa ahatahu bi salatatil judrani sai ya kewaye shi da kwana uku sa kwana uku ne idan ka je in ka in dai ba ko ba kwarai sai ka rasa inda kabarin yake sai dai inda aka nuna ma idan ka fito ta nan kofar da ake fitan nan ga sa ga na abubakar ga na wane ne wurin ko ba da sallah tun da in za ka yi sallah ga inda za ka fuskanta an ka je kai eh, abin da ka fuskanci shi kai ka yi sallah ma kauce kana fita wuri bai yiwu sai ka rufe idan ne alƙibla sai ka koma sai ka koma to ina kabar yake a cikin nan gaba ɗaya gini ya yi abun nan ka sake komawa ka shigo ta can kofar da za ka je ka shigo a cikin masallaci ka rufe ina wajen kabarin yake kuna uku ne kamar wancan kwana ne aka yi kowa sai maka wannan kwana ne sai aka ɗauko gini kamar daga wajen kofar can sai aka yanke shi haka ta can ba a ganin kabarin ya yi dudu ba da maka kalle shi kai sallah ta nan kuma in ka zo eh, kamar wurin katakan nan ta nan nan ne kabarin yake bullin farko ka yi duwa bullin na biyu ka yi daga nan ka zama sai fita waje kana fita waje kuma wurin ya zama ya juye ba dama ka je daga can ka juyo kai sallah da zan ka juyo ka ba aljibla ka kalli can a ko ma ba kabarin kake kalla ba ka sake zagawa bari ka je ka sai to kabarin ta can in ka je ka shigo ta can sai ka rufe ina kabarin ka kai ta nema kai ta nema kai ta nema sai dai ka nemi rauna kana zuwa kan rauna kuma cikin masallacin nan yanzu na ka ga ka katanga ka bar wurin nan ba kowa amma ka zo ka ta da katanga kamar yadda ka san abin da yan hanyar nan ba ko su bulon da suke amfani da su ba sai dai can ba su kai wannan girma ba yanzu da ganin an saka kan gada ganin tagulla me ya faru ce mata ne na mata ne na sai ka yi tsan za ka iya fita ko kuma kawai ka nemi ta kofa ka fita ko da haya zaga ka dawo gida to aiki kawai ake cikin tukuru kuma wani lokaci inda ka sa kasar gana ya kasar da wurin wayan kana zaune a masallacin sai ka zanka gashi rana na dukan la'alla shi ne eh, eh, gero an yi du'a an yi du'a sai aka yi dace lokacin leman nan na kul na budewa shi ce sai na ga an fita da du'a in ya yi sama lema <laughs> ce ko ba <laughs> a kai ga ke yi hmm? tun da kana zaune kana kallon mata kana kallon kawai to amma ka bai da rana a wurin kana zama daga wurin nan kawai in an da ce kana kula kana nan sai da ina tafiya yi. ba ka jin karar saboda abu ya haɗu kuma ina da abin nan kamar nan inda ke zaune kawai kana zaune daga kana kallon wata ana nan wani lokaci kuma in ka yi sa'a kana nan kana kallo sai ka zai ya haɗu ko kuma kana zaune yin dare ya yi wurin babu abun da din nan kawai za gani yana buɗe Wai dai ka wata fila fila a bai ga taurari da daddare tun da ba ruwa ake ba sai daɗin ibada iska kusa ira hmm? ka Allah zai kai wanda bai taɓa zuwa ba ya shi ba je gani Ile ko ile. da cikin tsakiyar masallaci ba laima ba ainihin tsumurin kamar laima ta ƙarshen ta sai dai ba ka gani mahaɗin cikin tsakiyar masallacin dama shi nake magana eh, musamman da rani da rani za ka na ya buɗe kawai sai ga wata sai ga taurari Allah ko da ka je baka duba ba kada so ka koma don ka kake gano wannan laima ni ya kaza ta kaso biyu niyyar ka da lewa da niyyar aikin a ah, ana magana gero ai malam ba a magana aikin bauta ya eh, da kuɗin da zai kashe wajen tsaro a nan wurin nan ai Allah a taimake shi sai isa ake yi ya kai Allah ne ya isa ya zaɓan mafata. can to mu yaushe za mu kawata namu masallaci sun da can sun yi can ya kai fatan ka gani ga ina ma an samu zama nan yin ibada sai ka baro garin ku kai ba ka sanin ka raya garin ku ga wannan illa lada ne da zai na nan ba tun da nan Allah ka daro mana zama mu ma mu tsaya mu raya namu abin da muka mallaka in dai zai mana abin nan ne mu zo mu tara shi a ciki ba mu yi asara ba amma Allah ne yake to da na yi fatan Allah ya samu wata rana mu share masallacin mu da inji to mun kai wannan martaba farkon zuwa na aiki na ji ba abin da ya burge ni irin sharan nan muna zaune irin haka za a zo a yi shara wata rana ba mu da kuɗin zai ga dama zai da kwa inji sai dai za ka fama da yan kallon ƙauye ga 'ya'yan nan na wani wanda zai je i bashi sai injila ja kan sirna ja wai shi wata sai ya zace ya aka yi inji na fara da dai wannan ne ba da sa wani ko yi ikin da shi ma yaran mu ta kallo saboda su dinga murna zuwa masallaci ba inda za su zauna sai su je masallacin kikinu abu ne akwai sa sha'awa da burgar da abun da kuma ganin abun ya fi kima har ɗan ƙananan ya fi zama ceto ba wannan ba kai ma tara kuɗi da wannan ɗin ayi da injin ga wata lana ina ne ainihin Allah ya kewaye wurin bi talatatul arkani jibrani ko hatta gadat arja'uhu bi du'a'ihi في عزة وحماية himayatin حتى جدت أرجاؤه gadat arja'uhu har kwanonin شيء kasance أبو wannan abu du'a'in Allah ne ya karɓi du'a'i in ban da ba don haka ba da yin kaje ka duba ka duba za ka je ka yi Allah ya ikon sa'ana, ba mutane ne suka yi ba Allah ne yi wannan abu bai da bambanci yanzu misali a ce ka kalli masallacin nan shi don Allah wa ya gina masallacin nan ce Allah ya gina shi ta hannunmu Allah ne ya gina ya sanya mu da taro da sai sun mai gina ya kalle mu a ka. yanzu ko ne kuma gina ce ce Allah ne ya gina a mata mu da muka tashi muka fara yi sai Allah ta kawo taimako. Allah ya saka yamma kuma ta inda muke tsammani ta inda ba ma tsammani haka mutum zai taso daga uwa duniya ka kuɗi, muka yi muka gama to wannan aikin Allah ne ba aikin mu ba ka hau can sama ba kowa a cikin ka zama ce o oh, nan ma yanzu mu zo mu zama zai mu zo mu ta sallan mu nan ce yi dan da zan akwai can sama wannan abu ba mu muka yi ba tsakanin da Allah Allah ne ya aikata abu illa ya yi shi ta hannun mu in za a lafiya mutum yanzu ni kamar misali ne sai ban ita da inda aka yi ce eh to a gaba na dai aka yi wa aja kuma ba mu son a rubuta a bashi haka yadda Allah ya bashi haka fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu eh Allah ubangijin talakai karbi du'a'in manzon Allah na wuce wannan ko. حتى جدد ما نعيش في shi fi وصيان ولقد himayatin عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان ولقد جدا النبي وعيدري عند الوفاة لوكة ذيتك مصرحا لنا مدنا أصرري باللعن وقت yasrahu fihim ya faɗi a tsararin cikin su bi azani da sanarwa wa ana ulu wa wa ula yana nufin wa'annan dinnan ja'alul qubur masajida wa'anda suka sanya kaburbura masallatai ya ne kuma yana nufin wa'annan da suka sanya kaburbura suka zama masallatai wa humul yahud وعبد السلطان والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان والله لولا ذاك in ban da ba dan kada a bautata masa ba a mai da kabarinsa masallaci ubur da kaburhu da an hiddo da kabarin kai da an hiddo da kabarin nan ba sai ai wani ya kuma sai ya mutu a wurin shi karasa wa to yanzu ku ko mutu a zaka yi ka mutu nan ba da wurin zai hibuwa sai dai ka mutu kuma a ɗauke gawar lakin na ham hajabuhu Allah sai ba su ubanni suka kange shi eh dai na yin wannan abu Lakin haja hajabuhu ainihin suka kange shi bil hitani da gini kasadu ila tasni tasnimi hujratihi liyam tani as-sujud dalahu alal al-azqani kasadu sun yi nufin ila tasni tasnimi hujratihi mayar da ɗakinsa ya zama doro ai a as da don ba yadda za a yi ai sujada lahu ala al-azqani da haba kaka domo wa fakatar rasuli wa qafdahu tajrida li tauhidi li rahman kafadu sun yi nufi wato ainihin bayan Allah muwafaqatar rasuli dacewa da abun da annabi yake so wa qasdahu da nufin annabi wa ta jarida da nufinta da nufin sana ya kice tauhidi ya kice wali tauhidi tauhidi lir rahmani kada ta tauhidi ga Allah nan aka ce nan a wajen ba ai eh, ba a